Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An kawo karshen ranar ajiya aina ya mai da gasar yin bayani cin kan nazarin 'yancin kasa da kasa da jin kai na ƙungiyar kuraruje da ta shirya akwai mu da ƙarin bayani kan wanda ya lashe. Wani malama addinin musulunci ya ba da matsayin musulunci game da batun walawala da wasu kamfanoni suke yi domin biya ma'aikatansu hajji. Shirinmu na musamman zai je Tilaberi domin ganin yadda sana'ar kira take a wannan yanki. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na biyun ɗaya. A ci gaba da mu da muke yi kan harkokin hajji da umara wasu kamfanoni ko ma'aikatu a Nijar suna walawala domin ba da tikiti zuwa maka ga ma'aikatan nasu shin mai addinin musulunci ya ce game da wannan. Ustaz Muhammadu Mustapha mamba na kwamitin addinin musulunci na Nijar ya yi wa Rafika tare ƙarin bayani. Musulunci ya ce ko da mutum da yake son tafiya haji da kuɗinsa ko kuma wani ya bashi kyauta kujera haji duka wannan ana yin sa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta 25 a cikin sura haji ya ce ya gayyaci jama'a su yi aikin haji su ziyarci ɗakin Allah. Ana ana magana aikin haji kiran Allah ne idan bai kira ka ba ba zai yi ka je ba. Wala wala da ma'aikata ko kuma kamfani suke yi wannan bai da matsala ga kamfanin da yake aiki bai hadawa da haramtattun kudade. Une société propre qui n'a pas des activités illicites Bikin gasar yin bayani cikin hazaƙa ya kammala a ranar jiya da yamma a kotun ɗaukaka ƙara da ke nan birnin Yamai. Jami'o'i biyu ne suka fafata jami'ar Jibo ta Tawa da kuma jami'ar UASTM da ke Yamai. A ƙarshe jami'ar UASTM ta lashe da samun kyautar jika uku da kuma kayayyaki. Musaurari zakaran jami'ar Malam Bulama Abdul a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Au nom de toute l'équipe. da sunan dukkan 'yan kungiya ina nuna jin daɗi na a game da wannan galabar da muka samu idan ba ku manta ba bara ma mun so mu ci wannan gasar amma hakan bai samu ba sai gashi bana cikin hukuncin Allah da kokarin jama'a mun samu galabar lashe wannan kofin murnar mu ba ta da iyaka a matsayin mu na ɗalibai a bangaren karatun yanci ba ko da yaushe bane muke samu irin wannan damar kenan mu a wajen mu tsara irin wannan gasar wata dama ce ta samu wajen sanin takamaimai wani ka'idodi ne sannan kuma wani malamai ne ya kamata mu amfani da su a cikin karatunmu na 'yanci. A yau da safe ne aka buɗe dandalin ƙasa da ƙasa kan batun nuna kishin ƙasa tare da ƙungiyar Tunan La nijar. Ƙungiyar fararen hula na shiya suke halarta taron na yamai a caren Michael Zodi, kwadonatan ƙungiyar TLP Nijar ana fatan cimma wata haɗaka ta ƙungiyar fararen hula da za a kafa a wannan lokaci a nan gaba a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed. Abu na farko da ya kamata ku rike shi ne, za a samu mu taru mu yi aiki. Wannan ne karon farko da masu ruwa da tsaki za su taru su yi tunani tare. Idan muka haɗa kawunan mu, za mu yi aiki sosai. Abu na biyu da ya fito daga cikin wannan taron shine za a samu wani fage na ƙasa da ƙasa tsakanin masu ruwa da tsaki inda za mu ci gaba da gwagwarmaya tare. Zai kuma ba mu damar samun takardar miƙa kuka wanda zai ba mu damar kai kukanmu har ƙasashen ƙetare da ma wajen hukumomin cikin gida. sannan mu kaiwa masu gwagwarmaya domin incin ɗan adam agaji idan suna son su shigar da ƙara wajen kotun sai da yawo kuma dama wannan ita ce manufar mu ta farko domin mutane su rika kai ƙara musamman masu gwagwarmaya a fannin yancin ɗan adam su samu isa ga shari'a sannan kuma a samu a ƙara buɗe wannan fagen. Mustapha na ɗaya daga cikin waɗanda suka tuba na Boko Haram a Menusurwa an kama shi a shekara ta 2011 bayan shekaru bakwai a gidan yari an sake shi ya dawo cikin al'umma ba tare da matsala ba yanzu malamin addini ne ga yadda yake bayaninsa a cikin rahoton Mamman Idrisa. da suka ji labarin an sako ni sun ji tsoro sosai da na zo na ji maganganu da yawa suna yawo a kaina kuma abin a zahiri ba haka bane dama ni ban taba bugun wani ba ko kisan wani ba balle ma a ce ai ka kashe wani ko kuma kama wani barazana mu a fahimta mu na farko addini ne abin daga bayan abin ya zamanto akwai son rai a ciki ko babu koyar annabi a ciki shi yasa ne da mu je mu zubar da jinin al'umma gara mu zauna mu nemi halal din mu ci abin da shayi fahimta na addini da mun zafafa abin kuma da Allah ya sa aka kama mu din kai karatu sai muka gane abin da muke shafafa kan shi ba haka bane to shine muka yi karatun ta natsu muka ce gara mun zaman mun zaman lahiya ya hiye mana da mu je mu aikata barna shine da abin da ya samu ka zauna wannan hanyar da ake zaton bi ba shi bane hanyar gaskiya wannan hanyar bata ce Domin taimakawa yara nakasassu su yi karatu cikin yanayi mai kyau an yi wata haɗuwa a birnin Kwanni tare da nakasassu da ƙungiyar tasu da kuma uwayen yara da kuma malaman makaranta domin ba ƙarin bayani mu saurari shugaban ƙungiyar nakasassu ta ƙasa Abdulkarim Abdu Madugu a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. na cikin garuruwan da za mu aiki da wannan proje ya shahi abubuwa guda uku na farko inganta karatun yara masu nakasa kowane nau'i na nakasa a tabbatar da yara sun yi karatu a cikin tsanaki kuma duk matakan da ya kamata a doka kayan aiki na karatu horo na mushanni gyare-gyare kalasoshi domin ya zamto yara mai nakasa ko ya yake yana iya shiga hita ba tare da ya wahala ba wayannan ayyuka ne za mu yi fannin karantarwa fanni na biyu na wannan proje a inganta kiwon lahiya na mata da yara masu nakasa za mu yi aiki ne da likitoci a ba su horo kuma a ƙara yin wayansu aikace-aikace a cikin wayannan gidajen likitoci domin a tabbatar da mutane masu nakasa mata da yara rayuwarsu ta inganta manufa uku na ƙarshe shine a tabbatar da mutane masu nakasa ta hannun ƙungiyoyin da suke wakiltar su an dama da su a cikin tahiyar wannan komin ta kunni ya zamto ana tattauna da su a cikin takardu na tsare-tsare na komin su ma haƙoƙin mutane masu nakasa an inganta su na proje da ake kira proje himma Farashin kuɗin man fetur ya ƙaru a kasuwannin bayan darni na Difa zuwa yanzu lita guda na man fetur ana saida shi naira dari biyar ƙasa da dala sai dala ɗari kuɗin sefa amma a yanzu da safe wato ya je zuwa naira ɗari bakwai da hamsin wannan ƙari ya biyo bayan matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na janyen tallafin kuɗin man fetur musarai wasu masu sai da man fetur na kan hanya a cikin rahoton mani musa. ba za a shiga matsala ma kuma sosai don ka duba kamar irin bakin kwalta na garin difa na yanzu yawancin mutane matasa ne kawai suke sai da wannan abun kuma shine wanda in jarin ka kaɗan ne ma za ka zo ka ajiye shi Allah zai ci da ka yanayi da difa take yanzu idan babu sana'a babu wanda zai zauna lafiya kenan idan akwai wanda ya kamata su ji kukan mutane su ji kukan matasa ya kamata a dubi wannan alamin a rangwamta mutane idan akwai abin da ya kamata a yi 700 mu ma yanzu abin da muke sai mu mun taisari da kil muke samun shi mun samu ma muna sai shi naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar to dubu goma sha takwas da ɗari biyar in ka zo in ba da hakan ka saida ba ba ka samu wani ba in ka saida ma bai wuce kai ma ka samu ɗari biyar a ciki ba in ka samu babban fasta tukunan kake samun dubun ka ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar ta ya kamata su duba ba su yi ma talakawa talakawa suna shan wahala A cikin siyasarsa ta karfafa kwarin daji a Nijar ma'aikatar kare muhalli ta soma shigar da rakumin daji da kuma jimina cikin keɓaɓɓen dajin gadabeji shigo da barewa da kuma namijin barewa na kan hanya. A wani mataki ake na wannan aiki gungu Muhammad Dantani ya yi hira da shugaban dajin gadabeji kanal ɗan Fatsima ta wayar tarho. guda hudu ne a suka bata da jira su da otrish da maina da orix babban barewa mai kahunin na masu cini yanzu an kawo biyu jira da otrish yanzu kan nan ne suka saura da maina da zaldama da orix su ne suka saura su ma an yi ita da feasibility da fisele muna neman masu hannu da shi ne musamman ma emira arab ini su ne suka yi alkawalin ba musu don yi a kilimatai da kyau sun samu wuri da kyau tunda yanzu ka ga dai al'umman daji wannan jira tunda ka ga haihuwa hudu aka yi kenan ka gani wuri ya karɓe su kuma al'umma ma ta karɓe su tunda mun ba da al'umma su kama ba ka ga irin wannan abubuwan zai waya ita ma jimina ko da da ba a sake ta ba har yanzu an killace ta amma dai alhamdulillah yanzu da ta kai matsayin da har sun fara barbara kenan su ma za mu ce wuri ya karbe su zura muke tukuna su fara kwai su har kan a har mu su gaba ɗaya ga a cikin daji Bangaren al'adu a Nijar zai samu ci gaba tare da sa hannu a ranar jiya ɗaya ga watan Juni kan wani ƙudiri a taron ministoci kan da ya shafi wata kafa wata ma'aikatar bunƙasa kamfanoni da masana'antu. A cewar shugaban ƙungiyar ƙasa ta mawaƙa da masu rubuta waƙoƙi zai ingiza bangaren al'adu Malam Umaru Isufu wanda an kafa sani da Feno a cikin hirarsa da Habiba Ahmed. Ina son na ƙara haske ba wai sabuwar ƙungiya ba ce, tsohuwar ƙungiya ce wacce akalla ta yi shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar, saboda a shekara dubu da hudu an yi haɗuwa ta farko na masana a fannin al'adu a waga domin ganin mawaƙa su yi tunanin kafin shekarun tafiyar su ritaya, wanda gurin shine bunƙasa sha'anin al'adu a Afirka. A yayin taron Nijar ta halatta, bayan haka ne Nijar ta yanke shawarar buɗe wata ma'aikata na bunƙasa fannin al'adu mai suna apec dangance da zaman majalisar ministoci ba wai ma'aikata ce ba a ana magana ne akan kudurin doka na shekara 2020 wanda yanzu ne aka fara aiki da ita kenan yanzu ne jama'a za su kula da abin da ake yi Bisa 'yan wasa shida na Nijar a gasar taekwondo ta duniya ta Baku, Abdulrazak Alfaga kaɗai ne ya rage cikin rukunin masu fiye da kilo 87 da Abubakar Mangegaya a cikin rukunin 'yan ƙasa da kilo 74 Abubakar zai kara gobe Asabar ranar 3 ga watan Juni sannan Alfaga shi kuma ya fafata a ranar Lahadi 4 ga watan Juni Allah ya ba su sa'a. Tun zusar mu na musamman kira na taka rawa muhimmiya a cikin rayuwar al'umma Afirka suna kera da gyaran kayayyaki na karafuna da ake amfani da su yau da kullum suna aiki da karfe su aikata shi yadda suke so haka kuma suna zama masu maganin gargajiya kira aiki ne da yake har yanzu a gargajiyance kuma ake gado Abdulaziza Hasimi ya hiranta da wani matashin makeri a Tilaberi Idrisa Umaru ga yadda hirarsu ta kasance. Menene aikin makere? Grasa goyo. ko masu aikin fata da wanda ke aikin kira. Mu makera mu ke aikin karfe. Muna sarrafa karfe, mu yi hauyen noma, fantarya, amma muna kera kuran noma. Idan mutum ya bukaci mu masa, kowane irin karfe ne muna iya sarrafa shi. Kuma duk yanda wata toyewa ta samu mutum muna iya mashi magani. Banda sarrafa karfe da kuke yi, kuna maganin toyewa ko jin rauni da karfe yake wa mutum. Eh to an toyewar ce ko jin rauni ne da karfe yawa mutum muna masa magani ta tofa mashi addu'o'i don ba wai wani sinadarin magani ko wani abun shafawa za mu ba mutum ba a'a yan tofe tofen mu ne dai muke wanda muka gada wajen kakanni karfen kawo muku ake yi ko sayan shi kuke wato can an ka ga karfe wajen ubangidanka ɗauka kawai za ka yi ba tare da ka ba da kotan ma ba bayan ka sarrafa karfin kana ba shi hauyoyi fantaryoyi don ya yi noman gonarsa amma a wanga zamani duk inda Ka ga karfe to fa sai ka saya kuma can da ban ma tambayar a bamu kuɗi an mun yi aikin wa'anda muka wa da zaran damuna ta yi kyau aka yi girbi mutunan da kansa ke zuwa ya lodo jikinsa da damma ya kawo wa makeri kyauta amma yanzu duk dan aikin da zamu ma mutum sai ka biya mu sai mun tambaye ka kuɗi kuma an ka ga guntun karhe gidan wani kai ma sai kun yi ciniki ka saya haka duniya take waɗanne kayan aiki suke da mahimmanci ga aikin ku na yau da kullum da farko dai gawayi ne sannan a samu madauki na kwarai alkamashi da guduma sannan ma'ajin bugu ingantacce magargari na daidaitawa ko wasawar kayan da aka kera da wa'annan ne muke aiki don mu biya duk wata bukata wasu munu Wani sirri ke ga makeri na da da na yanzu ba su da shi. Wato A lokutan baya makera na da martabobin sirri kuma kansu haɗe amma mu makeran yanzu mun yi watsi da komi mun bar martabar sirrin da muka gada kuma ban ma neman sabbin dubarori da asiri shi yasa sashen ya sarwanta. Wani kira gare ka zuwa ga matasa da suka rungumi wannan sana'a. Su ƙara sa kuzari don ko sana'a ce da ke baiwa mai yinta damar biyan 'yan bukatunsa kuma ya kawar da kansa ga ɗaukar bashi don ya rayu sai ko an mutum ya zama ragu duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen hausa na sido kalangu yanzu lokaci ya da zan haɗa ku da karimin hasumi guruza wanda zai karanto muku labaru da harshen zabarmanci kafin sana a huta lafiya. Studio Kalangu. di kwara alternative fm gindabon lamba wegi kindiyega tombin di taki zander kwara gaskiya fm gindabon lamba waku kindiyega tombin digu manadi kwara sarauniya fm gindabon lamba zangun di hinka tombin dafu kyota kwara bon fere fu ma gindabon lamba wegi kindiyega bon studio kalangu